Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis goma ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud ba makanin labarai. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha dubu talatin da suke atisayi da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus mai iyaka da ƙasar Ukraine. yayin da burtaniya ta ba dakarunta dubu ɗaya umarnin su zauna cikin shiri a daidai lokacin da kasashen yammaci suka sa ido su ga ko rasha za ta mamaye ukraine sannan za ku ji cewa a karan farko najeriya za ta kara a wasan tseren dusar kankara a wasannin olympics da ake yi a beijing madalla kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wa ƙudurin dokar fansho karatu na biyu da zammar kawo sauki wa tsofaffin ma'aikata wajen samun hakkokinsu bayan sun kammala wa'adin aikin gwamnati. Bambancin ga manyan shekaru ga karantar lafiya lurin ɗaya da jikoki ga lurin yau da gobe irin muhalli da sauransu da muke sun muka cewa an dan samu su maslaha ga rayuwarsu kafin Allah ya kai rayuwarsu da mu ba. Za kuma ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce da dakarunta sun halaka wasu maharan kungiyar IPOB da ke fafutukan kafa ƙasar Bayafra a ƙaramar hukumar Iyala ta jihar Anambra. Muna kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan wani mu sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun rasha dubu talatin da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta belarus wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar ukraine ita dai rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira s-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa babban kwamandan rasha valery gerasimov da ke sa ido ya ce a yau alhamis dakarun ƙasashen biyu za su fara wannan atisaye wannan dai shine mataki na baya bayanan da ke nuna barazana ga ƙasar ta ukraine wacce babban birninta na kif ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci kazalika moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa bahar al-aswad tare da jibge dakaru sama da dubu ɗari kan gabashin iyakarta da ukraine a nasu bangaren hukumomin kif sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana goma wanda shi ma za a fara a yau alhamis inda za a yi amfani da jirage mara matuka da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta ukraine na yammacin duniya suka ba ta gudunmawa ita dai rasha ta ce za ta gudanar da atisayen na haɗin gwiwa da belarus ne don daƙile duk wata barazana da ka iya kunno kai wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban faransa emmanuel macron ya gana da shugaba vladimir putin na rasha inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wa wannan rikicin ruwan sanyi The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine. Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin kasashen biyu a Minsk, wato tsakanin Rasha da Ukraine, su ne za su iya ba iyakokin Ukraine ɗin kariya. A halin da ake ciki, Birtaniya ta ba dakarunta dubu ɗaya umarnin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Rashan za ta mamaye Ukraine. Wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da Firayim Minista Boris Johnson zai kai wa shugabannin kungiyar tsaro ta NATO a Poland a yau Alhamis. Firayim Minista Johnson zai je Brussels da woso don jaddada bukatar ganin an bi ka'idojin da kungiyar ta neto ta shimfiɗa, tare da tattauna kan yadda dakarun Birtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. Wannan ziyara ta Johnson na daga cikin matakai na bin hanyoyin diflomasiya da shugabannin ƙasashe ke bi. a farkon makon nan shugaban faransa emmanuel macron ya kai wa shugaba putin ziyara sannan mataimakiyar shugaban amurka kamala harris na shirin yin wasu taruka da kawayen amurka a taron tsaro na munich da za a yi a mako mai zuwa haka zalika sakatarorin harkokin waje da na tsaron birtaniya za su kai ziyara moscow don tattaunawa da takwarorinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc fadarar gwamnatin amurka ta white house ta fito karara ta nuna matsin lamba ga iran kan ta hanzarta ta farfado da matsayar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya mai magana da yawun fadar ta white house jin saki ta faɗa manema labarai cewa tattaunawar da amurka take yi ya kai wani mataki tana mai cewa jakadin amurka na musamman kan mutum na iran rob mali ya tafi birnin vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan iran daga bangarorin biyu wanda hakan yana karkashin yarjejeniyar da aka kulla. Kalaman na saki sun jaddada waɗanda wasu manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka yi inda suka faɗa manema labarai a ranar 31 ga watan Janairu cewa wasu 'yan makonni ne suka rage a farfaɗo da wannan yarjejeniya. Wannan matsaya ta kunshi cewa Iran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta yadda zai yi mata wuya ta samu damar ƙera bam. Batun da hukumomin Tehran ɗin suka sha musantawa. a nata bangaren amurka da wasu kasashen duniya za su sassauta takunkuman da suka kassara tattalin arzikin ƙasar ta iran in hatta takaita shirin nata. kawo mana ƙarshen labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wa kudirin dokar fanshon karatu na biyu da zammar kawo sauki wa tsofaffin ma'aikata wajen samun hakkokinsu bayan sun kammala wa'adin aikin gwamnati. Amma wasu tsofaffin ma'aikata sun ce ba girin girin ba ta yi mai. Ga wakili ya muryar Amurka Madina Dauda da ƙarin bayani. Lokacin da ya jagoranci muhawara akan dokar a zauren Majalisar Dattawa, Sanata Aliyu Maga takardawa mako ya nemi a yi ma ga dokar don samar da kaso mai ma'ana wanda ma'aikaci da ya rita ritaya zai iya samun haƙoƙinsa daga asusun ajiyarsa na ritaya. Da yake bayanin hujjar kawo wannan ƙuduran, Sanata Aliyu Magatakaddawa mako ya yi ƙarin haske. Bancin ga maye shekaru ga karancin lafiya lurin ɗaya da jikoki da lurin yau da gobe irin muhalli da su da muke sun muka cewa an dan samu su maslaha ga rayuwarsu kafin Allah ya bar su da mu bai ba dai sai ya kamata wani alamu nan doka gyara don ga hanta ga take yanzu ba su take amfani ba duk kusa ta suna mutuwa cikin layukan wurin jiran pension nasu to don jama'a ka doka yan ka doka da ban jama'a ai ba doka ba ce shi ma sanata Istifanus gang wanda aka yi muhawara tare da shi ya bayyana ra'ayinsa a game da dokar wanda suka yi aiki sun zama yan fansho yanzu kuɗin da suka tara a Najeriya yau ya fi triliyan goma sha biyu da digo bakwai wannan makudan kuɗi suna nan a ajiye akwai masana'antu wanda an kafa wanda su ne suna lura da wannan makudan kuɗi kuma wannan kuɗi suna jari da shi mun yi wannan muhawara kan wannan wannan kuduri domin a kawo gyara yadda duk wanda shi dan fansho ne ya samu izinin da zai samu ya ce yana son a bashi ya shi mai samu bashi ma an zai nema bashi wani abu daga cikin wannan kuɗin don haka muna so ne a yi adalci a cikin wannan to sai dai mahmud jafaru tsohon ma'aikacin banki ne da ya yi ritaya ga abin da yake cewa a game da halin da yake ciki akan wannan lamari na karɓar fanshansa inda ya ce ba girin girin ba ta yi mai. Ana biya na daga dubu ɗari na da dubu goma sha hudu kuma an fara biya na wannan daga April 2013 zuwa yanzu wanda ke karban dubu ɗari ya kuma karba wajen shekara biyar da aka mai da mu dubu goma sha uku ba ma iya yin al'amuran nan ba mu iya biyan kuɗin makarantar yara ba mu iya sayan abinci ba mu iya ci abinci sau uku ba mu iya yin harkokin rayuwarmu da muka saba saboda halin da muka shiga. Wannan doka da aka yi wa lakabi da dokar sake fasalin fansho na shekara sha hudu, a ƙarƙashin gyaran kundin tsarin mulki na shekara da 2022 yanzu an yi wa dokar karatu na biyu. Majalisar Dattawa ta miƙa wannan ƙudurin doka ga kwamitin kula da harkokin ma'aikatan gwamnati, inda aka ba kwamitin wa'adin makonni hudu ya kammala aiki akan dokar ya dawo da rahoto. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla an gaishe ki Madina Dauda. To rundunar sojin Najeriya ta ce da karinta sun halaka wasu maharan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa kasar Bayafra a karamar hukumar ihiyala ta jihar Anambra yayin da suke wa jama'a zaman gida a ranar Litinin da ta gabata. Rundunar sojin kasar ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar ta hannun kakakinta Brigadier Janar Onyema Nwachukwu. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe ya aiko mana da rahoton. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun hallaka wasu maharan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa kasar Biafra hudu a karamar hukumar Iyala ta jihar Anambra yayin da suke tilastawa jama'a zaman gida a ranar Litinin da ta gabata. rundunar sojin ƙasar da ta bayyana hakan ne a wata sanarwar da ta fitar ta hannun kakakinta birgejiya Janaral onyema wachuku kuma mukaddashin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar soji ta shiyar 82 da ke inugu laftanan kanar abbakar abdullahi ya yi ƙarin haske aka sanar da mu cewa su sun buɗe wuta a wani gidan mai da ke garin iyala daga nan suka zarce cikin garin to amma yunkurinsu na tilasta mutane ya ci tira inda dakarunmu suka samu labarin cewa suna hanyar shiga garin iyala to a nan dai aka haɗu da su inda aka samu musayar wuta a sakamakon musayar wutan nan an halaka hudu gaba ɗaya su hudun tare da jagoransu wanda ake kira ejike bayan haka an samu wasu makamai a tare da su inda suka hada da bindigogi guda biyu akwai babur guda ɗaya akwai alburusai guda goma sha biyu kai har ma da tabar wiwi da sauransu sai dai abin bakin ciki a yayin gudanar da wannan aiki namu daya daga cikin motocin yakin mu ta samu mahadari daya daga cikin jami'anmu ya rasa rayuwarsa da kuma wani soja shi ma Allah ya karbe shi sannan kuma akwai sojoji guda biyu wanda su ma sun samu raunuka amma suna samun sauki yanzu haka a ɗaya daga cikin asibitocin mu sannan kuma muna kira ga su al'umma cewa ci gaba da bamu haɗin kai don ganin cewa mun dawo da zaman lafiya a wannan yanki na kudu maso gabashin Najeriya gaba ɗaya. Daga bisani na nemi tsokaci daga masu magana da yawun gwamnatin jihar Anambra da kuma rundunar 'yan sandan jihar wato Mr. Sidon Adinoba da DSP Tochukwu Ikenga, amma duk yunkurin samun su ta wayar tarho ya faskara. Karamar hukumar Iyaladai na ɗaya daga cikin wuraren da hare-haren 'yan bindiga da ayyukan 'yan awarin Biafra suka fi ɗaiɗaita a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Kuma rundunar sojin Najeriya ta ce tana ƙara nata gudunmawa ne wajen inganta tsaro a wannan karamar hukumar da ma kewayenta. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. madalla an gaishe ka alfonso Okurebe. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da karashin labaran duniya. A yau Alhamis ake sa majalisar dokokin ƙasar Libya za ta kada ƙuri'a kan zaben sabon firayim minista. Sai dai Abdulhamid da Beba da ke rike da mukamin a yanzu ya yi fatali da shirin kada ƙuri'ar. yana mai cewa bai kamata al'ummar ƙasar ta libya ta sake kwashe wani lokaci karkashin gwamnatin riƙon ƙwarya ba da biba ya kara da cewa babu yadda za a yi gwamnatin ta janye daga alkawarin da ta yi har sai an cimma burin gudanar da zaɓe idan dai har majalisar ta gudanar da zaɓen 'yan takara biyu ne kacal cikin bakwai da suka nuna sha'awar su ta tsayawa takara za su kasance a kan ƙuri'ar a watan fabrairun bara aka naɗa da biba a matsayin firayim minista ƙarƙashin wani kwamitin sulhu da aka kafa a shekarar 2020 da mayar da ƙasar ta libya kan turba ta tsarin demokuraɗiyya a karan farko najeriya za ta fara karawa a gasar tseren dusar kankara a wasannin olympics na hunturu da ke gudana a birnin beijing na ƙasar china samuel ekpefan zai wakilci najeriya wacce ita ce ƙasar da ta fi yawan al'umma a nahiyar afirka ko da yake yana da takardar ɗan ƙasa ta ƙasar faransa a ranar litinin ekpefan ya shiga shafinsu na instagram sanye da ɗan kwali mai launin tutar najeriya yana mai cewa ina da burin nuna kwazuna Ekpefan wanda zakara ne a fagen tseren kafa a rukunin matasa wanda kuma ya girma a yankin Anmas na ƙasar Faransa ya ce wakiltar Najeriya a tseren dusar kankaran zai taimaka masa wajen ƙara shakuwa da ƙasar mahaifinsa wato Najeriya. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma talatin da 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku ma tambaya ni ke da a rika neman ilimi ba neman karatu ba a rika neman zuri'a ba neman 'ya'ya ba a yi aure na ibada ba aure na rayuwa ba a yi rayuwa ta amana ba rayuwa ta jin daɗi ba waɗannan su ne matsalar da aka samu tun farko masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da haska fitila kan batun cin zarafin kananan yara da kuma hauhawar garkuwa da kananan yara da neman kuɗin fansa da ake fama da shi a najeriya da ya shiga kai ga asarar rayuka. A yau, za mu duba yadda ilimi da kuma tarbiyya za su taimaka wajen shawo kan waɗannan matsaloli. Yau ma muna tare da Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Muhajjadina Sani Kano ga Madina Dauda da ci gaban tattaunawar. Sa yaro a makaranta na ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimaka wa iyaye wajen tarbiyyantar da yaransu. To yanzu makarantun ake bi ake sato yaran. Wace shawara za ka bayar gaba? Shin karatun ne ake son a kashe gaba ɗaya ko a'a akwai wani abu daban? Gyare-gyare ne ya kamata. A rika neman ilimi ba neman karatu ba. A rika neman zuri'a ba neman 'ya'ya ba. A yi aure na ibada ba aure na rayuwa ba. A yi rayuwa ta amana ba rayuwa ta jin daɗi ba. Waɗannan su ne matsalar da da aka samu tun farko da waɗanda suke ba da karatun da waɗanda suka tura da aje a nemi karatun da waɗanda suke koyarwa a makarantar da hukuma ko kuma gwamnati wadda take da alhakin shirya manhajar karatu duka ba a san ma'anar ilimin ba iyaye suna turawa ne a tunanin ɗayan biyu na ɗaya yaran nan ku je ku samo takardar kwali ma'ana certificate wanda za ku zo ku nemi aiki wato sun sanya su jari ah, ba karatun ba kuma ba karatun ba karatun ake nema amma ba ilimin ba shi ya sanya za ki ga a najeriya muna da duban dubata injiniyoyi amma babu ɗaya da ke iya miki noti muna da dubun dubata alƙalai da kuma lauyoyi amma babu wanda ya san ma'anar adalci muna da 'yan kasuwa da attajirai dubun dubata amma ba waɗanda suka san muhimmancin fidda zakka ko kuma cikan mudu to gaba ɗaya gaskiyar magana shine an riga gaba ɗaya an tsunduma ne Sashi na 21 na tsarin mulkin Najeriya ya ce Najeriya ƙasa ce da ta ginu akan al'ada. To sai mu yi ƙoƙari mu tunanin menene abubuwan nan da mutanen da dauri, mutanen baya suke yi da yasa suke zaune lafiya, suke da zuri'a mai albarka, suke da 'ya'ya masu albarka, suke da 'ya'ya masu tarbiyya, suke da malamai masu tsoron Allah, ba malamai masu tinkaho da karatu ba. bayan nan sashe na 23 na tsarin mulkin najeriya ya yi magana cewa najeriya ƙasa ce da ta gina akan da'a da'a ta baka so a yi maka a yi ma dan uwanka da ba za ka so kai ka yi ma dan uwanka da ba za ka so ka yi ma kanka ba wanda yana nan a Kur'ani a kuma addinin kirista da akwai sannan da da'a ta ka kishin ƙasa Allah ya zaɓe ka ya ce ka kasance a jamhuriyar Najeriya. Ɗa'a ta ka neman ma ƙasar nan suna mai kyau, martaba da mutunci da karama. ka neman mu wannan ƙasa ɗin kana da aiki a matsayinka na zama ɗan ƙasa sannan ɗa'a na ka biyayya ga hukuma wace irin hukuma ba hukuma wadda take ana babana da aka gemu na waje ba hukuma da ta ki kare kare mafi ƙarancin nauyinta sannan idan har aka ce an yi watsi da shari'a shari'a ita ce zuciya wadda take tun kudo da jini da ke bi akan dijijiyoyin harkar rayuwar mutane ta an watsar da magana shari'a lauya yana kallon aikin shi a kotu a matsayin shi ne na an ɗauko shi sojan haya tikiti ne na ya ci abincin duniya yake gani in za ka ba ci shi ya ca ka biya shi kuɗin da yake so shi shikenan zai je da ƙarya da eh, kamun kafa da koma menene ya je ya yi nasara shi abin da yake so a shari'a ke alkali kuma tunanin shi yaya zai dawwama da'iman akan wannan kujera kai ya ba da hukunci wanda zai soki ran waɗanda suke akan kujerar mulki kai ya bada hukunci wanda yake zai saba ma abin da ya ansa na goro da daddare kamin gari ya waye ya zo ya hau kujerar bada adalci. To barista wannan duk bayanan nan da kai wato za a ce tushensa daga gida inda iyali suke. Daga nan ne. gaba daya yawa tun farko ne wato lalacewan tarbiyyar daga gida ba a san ma'anan ma a yi auren ba tukun da za a gina zura tukuna aure ibada ne ba rayuwa ba da yawa ana yin rayuwa ne ta sha'awa ko kuma ta samun abin duniya ko kuma ta gasar wane yayi nema ibi ba ana ɗaukar su ne na mudu na cewa ibada ce a bi ka'idojin yadda aka shirya su daki daki ba tun daga ranar ɗaura aure a zamanin yanzu ake zunda ake aka kashe aure. Balaraba, ba babarin dawo ga da yake a nan dai mu biyu ne mata kuma ke ce dai zan ce uwa wacce za ta iya bayanin menene kike ganin ya sa wato tunani irin na tafiyar da iyali mai inganci mai kyau da mu muka amfana da shi mm. ya lalace eh lalacewarsa abu uku ne ni a yanda na gano a matsayina na uwa kuma kaka to na farko shi uba shi ne aka sani da Rukon gida mm. Rukon gida yana hannun ɗa namiji mutukan ka auri yar wani ka kawo ta wace ce ita daga ina ta fito me isa ka je ka neme ta kuma me isa aka baka auren to bayan kun yi auren kuma sai kuka zo ka samu zira'a da farkon fara shine yaya auren yake sannan yaya zamantakewan ka yake da matar bayan haka yayin da kika fara renon yarki ko ɗanki to dole uba da makwabtan da kake tare da su su suwaye sannan shi kansa environment ɗin da kike ciki da mijinki wani irin environment ne sannan ita yar ko kuma ɗan da ka haifa ko kika haifa kika ji nauyin zafin cikin nan kika haifa me kika fara koya masa daga nan zuwa tasowarsa sannan kai uba aikinka me ya kamata ka yi tsakaninka da Allah yayin da ɗanka ya fara tasowa dole ka san baccinsa ka san shigarsa ɗaki ka san cin abincinsa da koshinsa da irin tara kuma da rashin lafiya yanzu babu rabin aure soyayya ce kawai fata baki na ganki ina so ke kuma yarinya ki ta shiga kwalliya ta sa a cuci maza ki ta fita kina kallon ta 24 hours tana waya baki isa ki mata magana ba saboda tana ganin ta labbalaga ta fito da wani tsari na daban kuma ke kina tunanin cewa samarin ta goma sha biyu sha uku ana cewa an kai ai da an yi mana sai a ce to ki fito da miji ɗaya kuma wallahi in kika fito da shi kin fito da shi kenan amma yanzu tsarin daban ne to hajiya mu mun tashi a lokacin da muke yara ni da ke mun yi irin kwaɗayin kuɗin da yaran yanzu ke yi a ina yo yanzu ma da yarinya za ta karɓi kuɗin samari hudu biyar ke kina nan baki sani ba kuma har ki ce yarki ta zo da waya kin gani wanda ya fi karfin naki na hannunki kin bacce tana yi saboda ke kina jin tsoron in kika yi mata magana tana iya bijirewa ta bi saurayin in ma za ta fita za ki je uwar ta ce a zo mana da tsaraba kuma a da kwana abin da kes ya faru muka kai human right yarinyar ma uwa ta goyi bayan ta kenan yarinyar ma ciki aka yi mata hajiya shekarar ta goma sha uku mu muka je muka tsaya kan kes din wallahi ido biyu ta zo take dependent cewa ni da na je na kai karan cewa ta yarinya ta da gidana ta zauna har ta aiwu tunda na hana ta cin abinci daga karshe yarinyar dai sai operation aka yi aka cire dan ya mutu da kuma shi mutumin ya yi alkawari zai aure ta daga baya ya ce ya fasa kes din yana nan an kashe magana a yanzu haka wannan magana so kin ga tarbiya a nan daga uba sai uwa shi kuma uba shi ne ma babba saboda shi ne bangare duka sannan ke uwa ki biyo baya kuma dole ki tabbatar da cewa duk abin da ɗanki yake ko ya take yi ubanta na zaune yana zuwa ya gama cin abinci kin gama komai to wani fa yau ga abin da ya faru a cikin gida kai kuma ka'ida dole ne ka binciki yaya ƴaƴanka domin ƴaƴanka ne ci uba mana amma yanzu ba a yi ina wa'ancan 'ya'yan da na gaya miki can an ɗebo su daga karkara mm. an kawo su yanzu da muka je muna bayani muna bincike wa'ansu cewa suka yi iyayensu sun mutu su wa'anda suka ɗauke su su ne komai nasu ana iya amfani da wa'annan yaran wajen sato 'ya'yan wasu a'a gashi yanzu yadda kike magana na zamfara a ce yara ƙanana karfa ki manta wallahi tallahi hukuma ta san komai ta sani ba maganar tsoro tun da ai duk yadda ake fitowa da koken da su kwayoyin idan hukuma bata yadda ba za a shigo maka da shi shi ne nace idan uba bai yadda ba ai uwa bata isa ba ta zauna da ƴaƴanta tana wani tsegumi uba ya ce bai gano wani abin da yarsa ko ɗansa yake ciki ba a cikin gida in dai uba ne na gari kuma sannan uwa ta gari ta ce ba za ta yi wa ɗanta faɗa a take lokacin da ya laifi ba sai a ce ina tara ka ne ranar da na kama ka mu da a take ake mana hukunci da guru a biki da duka kuma sai daidai da sutura idan aka ga bako ya shigo sai an tambaye ki in kin bako ya fita me kika gani na ga wance ta zo da kallon kaza ki ce eh to daga nan sai a fara miki hukunci wato kin kasa kunne kina jin gulman da iyaye suke ko magana da iyaye suke da bakuwa abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mai nazari akan yadda zamani ya taka rawa a wannan lamari yanzu a madadin bakin namu hajiya balaraba abdullahi yar fafatakar kare hakokin mata da ƙananan yara da masanin shari'a barista mai nasara kogo umar da kuma sheikh muhajidina sani kano sai kuma wakiliyarmu madina dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi muke To madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu ga Mahmud Laluwa da labarai a takaice. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha dubu talatin da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus. Wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. ita dai rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira s-400 hade da jiragen yaƙi a ƙasar ta belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa babban kwamandan rasha valery gerasimov da ke sa ido ya ce a yau alhamis dakarun ƙasashen biyu za su fara wannan atisaye wannan dai shine mataki na baya-bayan da ke nuna barazana ga ƙasar ta ukraine wacce babban birninta na kif ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci kazalika moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa bahar al-aswad tare da jibge dakaru sama da dubu ɗari akan gabashin iyakarta da ukraine a nasu bangaren hukumomin kiev sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana goma wanda shi ma za a fara a yau alhamis inda za a yi amfani da jirage mara matuka da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta ukraine na yammacin duniya suka bata gudunmawa ita dai rasha ta ce za ta gudanar da atisayen na haɗin gwiwa da belarus ne don dakile duk wata barazana da ka iya kunno kai wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban faransa emmanuel macron ya gana da shugaba vladimir putin na rasha inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wa wannan rikicin ruwan sanyi The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine. Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin kasashen biyu a Minsk wato tsakanin rasha da ukraine su ne za su iya ba iyakokin ukraine din kariya a halin da ake ciki birtaniya ta ba dakarunta dubu ɗaya umarnin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da rashin za ta mamaye ukraine wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da firayim minista boris johnson zai kai wa shugabannin kungiyar tsaro ta neto a poland a yau alhamis Prime Minister Johnson zai je Brussels da Woso don jaddada bukatar ganin an bi ka'idojin da kungiyar ta NATO ta shimfiɗa, tare da tattauna kan yadda dakarun Birtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. Wannan ziyara ta Johnson na daga cikin matakai na bin hanyoyin diflomasiyya da shugabannin ƙasashe ke bi. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai wa shugaba Putin ziyara. sannan mataimakiyar shugaban amurka kamala harris na shirin yin wasu taruka da kawayen amurka a taron tsaro na munich da za a yi a mako mai zuwa haka zalika sakatarorin harkokin waje da na tsaron birtaniya za su kai ziyara moscow don tattaunawa da takwarorinsu fadarar gwamnatin amurka ta white house ta fito karara ta nuna matsin lamba ga iran kan ta hanzarta ta farfado da matsayar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya mai magana da yawun fada ta white house jen saki ta faɗa manema labarai cewa tattaunawar da amurka take yi ya kai wani mataki tana mai cewa jakadin amurka na musamman kan mutum na iran rob mali ya tafi birnin vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan iran daga bangarorin biyu wanda hakan yana karkashin yarjejeniyar da aka kulla kalaman na saki sun jaddada waɗanda wasu manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka suka yi inda suka faɗa manema labarai a ranar 31 ga watan janairu cewa wasu 'yan makonni ne suka rage a farfado da wannan yarjejeniya wannan matsaya ta kunshi cewa iran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta yadda zai yi mata wuya ta samu damar kera bam batun da hukumomin tehran din suka sha musantawa a nata bangaren amurka da wasu kasashen duniya za su sassauta takunkuman da suka kassara tattalin arzikin kasar ta iran in hatta takaita shirin nata To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Salomon Abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'asalamu.